Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ma sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin wanda muka sa suna mu koyi turanci a sauƙaƙe kashi na tara a cikin wannan darasi insha Allah ta'ala za mu magana akan verbs ne verbs verbs su ake kira aikatau da Hausa verbs aikatau to insha Allah ta'ala su za mu magana akan su domin suna da matukar muhimmanci sosai a cikin magana kamar yadda ma za mu gani a rubuce a rubuta verbs are the most important words in language in fact you can make a sentence without one so verbs kamar yadda aka rubuta ana an ce su ne su ne kalmomin da suka fi kowanne mahimmanci a cikin yare uh, in fact uh, you can't make a sentence without one kai bari ma ka je ba za ka iya haɗa wani sentence ba dole sai da ba a cikin shi sabida mene sabida idan muka duba ita kanta ma'anar sentence din an ce jeren giyar kalmomi ne wanda suke haduwa su ba da mene su ba da cikakkiyar ma'ana to ko da ka haɗa kalmomi duka an dai ba su ba da cikakkiyar ma'ana ba ga ba su zama jumla ba kenan to shi yasa kuma jumla ita ake kira sentence an ce you can't make a sentence without what, without verb ba za a iya haɗa sentence ma'ana ba za a iya jeranta kalmomi su ba da cikakkiyar ma'ana ba har sai an sa verb a cikin su So bari mu duba ma'anar verbs ɗin. Verbs are used to say what people do. They express an action. Su verbs kamar misali aikatau kenan ko kalmomin aiki ana amfani da su ne gurin faɗan abin da mutane suke yi. They express an action suna bayani ne akan wani aiki. Misali ga wasu misalai na an kawo mana su guda biyar. Misali na ɗaya an ce the boy ran away. Yaron ya gudu. The boy ran away. Yaron ya gudu. What did he do? To me yayi? me yayi da bai ran away yaron ya gudu me yayi kun ga yaron ya gudu me yayi kun ga ya gudu kenan ko to tunda ya gudu kin ga kenan kun ga kenan kalmar gudu din anan ita ce aikin da muke da ita a cikin wannan jumla domin yayi wani aiki ne ya gudu ne gudun nan da yayi aiki ne to shi yasa anan kun ga kalmar ran ran away kun ga ya gudu kalmar ran kenan ita ce guduwa da boy ran away yaron ya gudu to kun ga kenan yayi wani aiki ne a ciki The girl dance Yarinyar ta yi rawa. What did she do? Me ta aikata? Me ta yi? Rawa ta yi. The girl dance Yarinyar ta yi rawa. kunga anan rawan shine aikin. Yarinyar ta yi rawa. kunga anan rawan shine aikin da ta yi. The girl dance Yarinyar ta cashe sosai. Ta yi rawa sosai. To kunga anan dancing. Dance. kunga shine rawan shine verb ɗin da muke da ita a cikin wannan. Shine verb din kunga mun ce girl mun riga mun san suna ne wannan. Dance kuma rawa ita kuma mun san aiki ce to kun ga anan aiki ce the boys ate all the rice yaron sun cinye duka shinkafar to kun ga anan me yaron suka aikata sun aikata cin shinkafa kun ga wannan cin shinkafar da suka yi wannan cin kunga aiki ne to kun ga anan kalmar ate kenan ate the boys ate all the rice Yaron sun cinye duka shinkafar kun ga kenan ate shine aikin da muke da ita a cikin wannan jumla ta uku sai jumla ta hudu fish swim and the sea kifaye suna yin iyo a cikin ruwa kifaye suna yin iyo a cikin ruwa to kun ga anan kalmar iyo da muke da ita anan suna swimming suna iyo a cikin ruwa kun ga anan kalmar nan da muke da ita swim kun ga ita ce aikin da muke da ita kenan a cikin wannan jumla ta hudu to sai jumla ta biyar i wrote a letter na rubuta wasiƙa i wrote a letter na rubuta wasiƙa kun ga me na yi aiki wannan kalan aiki rubutu rubutu aiki ne idan ma misali wani zai iya kiran ka a waya kana rubutu zaka iya ce mai in ya yace da Allah kana wani abu zai ce a ina dan aiki ne bari karasa me kake yi ce ina dan rubuta wani abu ne to kun ga anan kalmar rubutu aiki ce to kun ga rot din shine verb din da muke da shi a cikin wannan jumla i wrote a letter na rubuta wasiƙa to kun ga kenan ma'anar verb an ce verbs are used to see what people do verbs aikatau ana aiki kalmomin aiki ana amfani da su ne gurin faɗan abin da mutane suke yi da express an action suna bayani ne akan wani aiki to amma bari mu ga a paragraph na biyu na ƙasa an ce a few verbs are different because they don't express an action akwai wasu kaɗan daga cikin wasu kalmomin aiki waɗanda wanda suke da bambanci da sauran domin su ba sa bayani akan aiki They just say what people or things are something. They just say people or things are something. Su suna magana su suna bayani ne akan abun da mutane suke suna cewa mutane ko wasu abubuwa are something sun kasance wani abu daban. Duka dai za a kawo misali zabi da magana da misalin suke. These are called the verb to be. Waɗansu ake kira the verb to be. The verb to be. Sunan su kenan the verb to be. And they are kuma su ne ga sunan am am am idan na ce i i kowa san kenan ko i am a student kun ga anan na yi amfani da am kenan i am a student kun ga anan wannan kalmar ta am ba ta faɗi ba ta faɗi cewa ina yin wani abu ne a'a amma ta nuna cewa ni wani abu ne to su waɗannan kalmomin wannan kalan aikin aikin su kenan su nuna cewa mutum ko wani abu daban ga yanda suke misali a ce i am a student ni ɗalibi ne kun ga anan ba an ce ni ina karatu ba ne amma wannan kalmar ta am ta yi bayanin cewa ni ga abin da nake ni ɗalibi ne sai is idan na ce he is a student kun gana ce shi ɗalibi ne domin kalmar is a nan ta taimaka gurin fayyace shi mutumin ya yake ga abin da yake ta fayyace sai kalmar a idan na ce they are humans su mutane ne kunga anan ahaɗin ta yi ƙara ta taimaka mana gurin gane su ɗin waɗanne kalan abubuwa ne su mutane ne was I was a student na kasance ɗalibi Kunga abin ya wuce misali a ce I was a student last month watan da ya wuce ni ɗalibi ne na kasance ɗalibi a watan da ya wuce amma yanzu kenan na daina karatu misali kenan sai we they we The were kar mu ce sun kasance suna jin yunwa ko sun kasance cikin yunwa a shekarun baya to kun ga anan kalmar wuya ita ma ta taimaka gurin faɗa mana yaya mutanen suka kasance a baya these verbs are often okay these verbs often have an adjective after them these verbs waɗannan kalmomin aikin suna samun adjective uh, often have majority suna samun adjective ya zo a gabansu misali misali a ce ga misali nan guda biyu an ce aliyu is hungry aliyu yana jin yunwa aliyu is hungry aliyu yana jin yunwa kun ga kalmar is ta ta faɗa mana aliyu ga halin da yake ciki kuma hungry ya kasance mai jin yunwa mai jin yunwa kun ga aliyu yana jin yunwa kun ga kenan wannan wannan hungry din ta gabanta ta gaban wannan is din adjective ne domin ta faɗa mana hali ta siffanta mana aliyu da mene mai jin yunwa sai misali na biyu the boy is honest yaron mai gaskiya ne kun ga kenan is anan ba ta faɗa mana yaron yana yin wani abu ne ta faɗa mana a yaron ga yanda yake mai gaskiya ne to kun ga kuma honest mun san adjective ne sufa ne domin mene sufan yana komowa kan yaron nan da cewa shi yaron ne mai gaskiya kun ga kalmar honest suna sufanta mana yaron ne da mai gaskiya kuma is ita ce ita ce kalan aikin da ta taimaka mana gurin gane wannan kalan yaro ne to wannan shine kaɗan daga cikin shine kaɗan daga cikin abin da zamu ɗan tattauna a yanzu akan darasin babu su Allah subhanahu ta'ala ya bada ikon fahimta ya da ikon iyawa kuma sai a samu littafi a rubuta domin a gane da kyau a bibiye shi sosai a tsanake domin a fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa a darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.